Dandazon mutane da suka hada da maza da mata da matasa har ma da ɗaliban makarantun boko ne suka hallara a harabar reshen ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma wato sai da yawo a wannan Laraba takwas ga watan Nuwamba a bisa gayyatar wasu ƙungiyoyin fararen hula. suna masu furta kalamai irin na nuna fusata akan matakin da shugabannin yankin suka ɗauka a matsayin na larabtar da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar a bisa la'akari da yadda abin ya shafi talakawa waɗanda a kulliyomin rayuwa ke ƙara tsanani. Ni sunana madam noma Hafsatu Inusa takunkumin da an ka ɗora muna. Takunkumi ne wanda ba a taɓa gani ba cikin iskan duniya. Takunkumin da ya kai ɗiyanmu da jarirranmu da matanmu masu ciki ba su iya samun magani a asibiti ko da kuɗinsu. takunkumin da ya kai ajiyar da ka kai banki yau baka mallakinta ka dibi ba wuta ga sabro na cizo ba magani mutuwa kenan rufe yakokin Nijar da kasashen Najeriya da jamhuriyar Benin shine mataki mafi tasiri a jerin takunkumin na ECOWAS. Harkokin kasuwanci da zirga-zirga sun matukar fuskanci kuma baya sabili kenan al'ummomin kasashen sai da yawo mazauna nishar suka shiga wannan tafiya ta neman shayo kan shugabannin yankin su kalli halin da ake ciki da idan rahama sunana na Mustapha wanda aka fi sani da mai wada wanda ni ne mataimakin sakataren kungiyar 'yan Najeriya mana ANCN. Wannan matsalar da Nijar take ciki muna roƙo a sauke mana shi tunda nauyi ne wanda mu muna wahala cikin shi komai namu ya tsaya ga boda an kulle muna ni na jima ina kaiwa da komowa a hanyar nan ba yau bane amma ban taba biyo hanya na dan neman samu matsala ba sai a sanadiyan wannan al'amura an tare ni akan iyaka an mun tambayoyin da ban taba sanin ana mun irin shi ba sakamakon Najeriya ta nuta da hannu cikin abin da ake so a yi manajan na ba daidai ba wannan na wakana ne a wani lokacin da kotun sai da yawo ta ayyana ranar 21 ga watan nan na Nuwamba a matsayin ta zaman sauraron bangarori bayan da mahukuntan Nijar suka shigar da karar kungiyar ƙungiyar ECOWAS wace suke zargi da fice gona da iri a takunkumin da ta kakaba wa ƙasar bayan kifar da shugaba Muhammad Bazoum yayin da ɗaya ɓangare wasu rahotanni suka ayyana cewa ministan tsaron ƙasar Nijar janar Salifu Modi a yayin ziyarar da ya kai ƙasar Togo a ranar Litinin ɗin da ta gabata ya sanar cewa hukumomin riƙon ƙwarya sun buƙaci shugaba Fornya Simbe ya shiga gaba domin duba hanyoyin sulhunta kace na can da ke tsakanin sai da yawo da Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.